waɗannan su ne lambobin gidan gaba ɗaya a iya binkicin da na yi sau ɗaya waya da layin da ba ni gidan ba kuma sanda in dai a garin nan ne ba zan taɓa barin ka sha iska ba luka at wai sai mutu zai kudi yi eh, kare wallahi subhanallah abokin sirri ya ci amanar na da wani jami'i na tsayayye shi kuma jarumi shi kuma na san zai iya yin abin da ce a kanta fiye da inda kake zato wa bodyguards ne. ba a haka ba a haka kai kai dala saurara me me tsakanin ku da shi ya ta ce ita nan guda they used to call me the devil da aka kula min da ita ka rike ta amana duk inda za ta je na so kasance kusa da ita anobi wuce